بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar hudu ga watan rabi'u sani wata na hudu kenan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulogul maram min adillatul ahkam idan ba mun tafi muna cikin kitabul hajji babu fadlihi wa bayanin man farida alaihi wannan abin da muka karanta kenan a baya sannan muka karanta babul mawaqit yau kuma zamu tashi babu zuhil ihrami wa sifati haka ne ku ba mu gama wancan ba ana bi ka tare da tarihi باب المواقيت مجي تجي باب الإحرام وما يتعلق به نن زم داش أنا هيك أنا تدري باب الاحرام wa ma به bihi muna cikin babin da yake magana akan ihrami da abin da yake alaka da ihrami abin nufi da abin da yake da alaka da ihrami hukunce hukunce mun bayyana a baya cewa abin da ake nufi da ihrami shine mutum ya shiga daya cikin ayyuka guda biyu farar aikin haji ko farar aikin umara wannan shine ihrami kulla wannan niyya a zuci bakin kana mai cewa labbaik allahumma hijjatan idan haji kadai zaka yi ko labbaik allahumma umratan lokacin da mutum ya daya cikin wannan sai mu ce harama bil umra ko mu ce a harama bil hajji ko mu ce a harama bil umrati wal hajji to wannan shine ihrami abinda ku yake da alaka da shi na hukuncin hukunce daga yana zaka fara ihrami kuma idan kai ihrami da me da me suke zama haramun a gare ka da me da me ne ba ta zama haramun a gare ka wannan shine ma ya ta'allaku bi kun ce za mu karanta hadisi na abu katadat al-ansari ko eh. an abi katadat al-ansari radiyallahu anhu bi qissati saydihi al-himar wa an karto daga abu katada al Allah shi kare da a gare shi fi qissati saydihi al da al cikin kistarsa ta yadda ya farauci jakin daji al jakin daji wanda yake zanen fari da baki din nan jikinsa wa huwa ghayru muhrim alhalin bai yi harama da makka ba bai kuma yi harama da umara ba faqala sai yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabi abu da shi bai yi harama da makka ba ko umara da haka da ya ga kin daji sai ya hau dokin sa zai je farauce shi sauran sahabban da ke tare da shi kowa yi harama da aikin haji wani da umara da ya hau je farauti shi ya hau doki ce kuma miƙo mun lalata ta dai jira doki na in bishi in suka ce ba za mu miƙo maka ba saboda mun yi harama wanda ko harama an hana shi an hana shi farauta ko taimaka mai farauta in muka miƙa maka bulalar ka kamar mun taimaka wa mai farauta kenan mun yi tarayya cikin farauta sai ya ɗauka da kansa ya dokin dokinsa ya je samu wannan jakin daji ya je feshi da mashi ya faɗi ya mutu ya kama ya yanka ya feɗe ya zo ya soya naman ya ce bismillah ya ma'addanta za su ci ko ba za su ci ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li ashabi sai annabi ce da sahabbansa wa kanu muhrimina lokacin ku dama suna cikin ihrami su sai ce hal minkum ahadun amarahu aw ashara ilaihi bi shay cikin ku akwai wanda ya umarce shi je waje ka farauto mara cikin ku akwai wanda ya masa ishara da wani abu ko dabarar da zai ya kama wannan jakin daji ko ya taimaka masa da mashi ko ya taimaka masa da bulala ko wani abu fa kalu la suka ce wallahi cikin mu ba wanda ya taimaka masa da komai mu dai kawai mun ganta da nama ya kawo kala sai annabi ce fa kulu ma kai min lahmi ku ci abin da ya saura in ya rage muku ku ci sauran ya halatta muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuta wato abinda wannan hadisi ke nunawa na farko dai halaccin cin jakin daji jakin daji halal ne an gane ko na biyu kuma halaccin farauta dan gashi wannan sahabi ya je ya jefe shi da mashi kaga farautar sai yake na uku kuma wanda ya shafi aikin haji shine ashe idan wani yau farautar wani abu ya kawo maka a matsayin ka na mahajjanci ko a matsayin ka na mai umara ko da kana cikin hirami ya halatta ka ci dan ba kai ka farauto ba ka farauto da kanka shine aka hana ka taimaka masa ya farauto kuma an hana amma idan ba kai ka farauto ba baka taimaka masa bai je ya kawo maka naman ya halatta ka ci gane wannan amma hadisi na gaba zai kuma daure kai kadai idan mun kwatanta shi da wannan shine wa an sa'ab ibn jusama al an karto daga ashab saab ibn jusama al radiyallahu anhu annahu ahda لرسول sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم حمارا وحشيا shi wannan bawan Allah ya bayar da kyautar shimaran wahsiyan jakin daji yaje ya farauto shi ya kawo wa manzon Allah sallallahu kyauta wa huwa bil abwa'i annabi na wurin da ake kira al abwa aw bi waddana ko yana kauyen da ake kira waddan da al abwa da waddan kauyuka ne guda biyu makusanta juna kan hanyar makka zuwa madina hanyar da da suke bi ta kasa tsakanin wurin da makka kilomita 240 a kididdigar yau to annabi na wannan wuri kaga kenan ya riga ya dauko ihrami daga zulhulaifa zai je ina zai je makka don aikin haji sallallahu alaihi wasallam sai wannan sahabi ya je falanto jakin daji sai ya kawo wa annabi nama an gane ko faraddahu alaihi sai annabi ya mayar masa ya karba wa qala yace inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun yace ba abin da yasa muka mayar maka muka ki karba sai dan kasancewar mu mun riga mun yi harama da aikin haji menene bambanci tsakanin wancan hadisi da wannan kan ma ai masu harama ne annabi ya ce su ci nan gurin kuma annabi ya harama kuma an ba shi ya ci to shine malamai suke bambance tsakanin al'amuran guda biyu cewa wancan daban wannan daban na farko abin da yake nunawa sahabbai ba su suka farauta ba wanda ya farauto naman ba dan su ya farauto ba ba kuma da taimakon su ba ya farauto don kansa da ya zo ya ci sai ya ba su wani abu to wannan ya halatta amma idan wanda ya tafi farautar ya tafi ne dan ya yi maka kai mai aikin haji dan kai ya tafi to wannan bai halatta ka ci ba dan shi wannan sahabin ya tafi ne dan ya farauto wa annabi ba dan kansa ya farauto ba dan haka sai annabi ce a'a ai yi aikin haji ba shi ba farauta ko ba a yi farauta ba a kawo masa kun fahimta da kyau kun ga hadisan guda biyu wancan daban wannan daban dan haka ne idan muka riga muka yi harama da aikin haji ko umara da tufafi jikinmu bai halatta mu farauta ba ko mu taimaka a farauta to amma naman da wani ya farauto ya kawo to wannan ya kasu kashi biyu idan ya farauto ne dan mu ba dan amfanin kansa ba to wannan bai halatta musu ba idan ya farauto dan kansa ya ci ya rage ya dauki na amfanin sa ya ce mana bismillah wannan fa ya halatta musu shine abin da wancan hadisi ke nuna wa wannan hukunci kuma shine abin da wannan ke nuna wa وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الدواب كلهن فواتك يقتلن في الحل والحرم الأقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وانا حديثي أنكر قولك عائشة أم المؤمنين الله شكال إبداع عائشة تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce khamsun min ad-dawabi akwai dabbobi nau'ika guda biyar cikin dabbobi kulluhunna fawatik dukkanin su fasikai ne me ake nufi da fasikanci ai ba a siffanta dabba da cewa fasika ce sai dai a siffanta dan adam ko domin dabba ba mukallafa ba ce ba ba dora mata nauyin bin shari'a ba dan adam ne aka tura wa nauyin bin shari'a yi kaza kar kai kaza yayin da yin abin da aka ce kaga fasikanci ya hauka cikin ko ya dimanci abin da aka hana shi kaga fasikanci ya hauka to dabba ko ba dora maka wannan ba to dan me aka siffanta dabba da cewa fawasik shine malamai suke cewa alfis a bangaren dabbobi shine dukkan dabba da ke cutaswa imma ta cutar da kai dan adam kai tsaye ko ta cutar da abincinka wannan dabba ta zama fasikar dabba ba fasika irin ta cikin bil ba fasika irin cikin dabbobi hunna fawasik nau'ikan dabbobin nan guda biyar dukkaninsu su khabithat ne wato suna cutar da dan adam yuqtalna fil hilli wal arab daka ana kashe su a cikin alhillu da kuma cikin alharam abinda ake nufi da alhillu duk wurin da ba maka ba madina ba abinda ake nufi da alharamu shine kewayayyen wuri sananne da ya shafi hurumin makka ko ya shafi hurumin madina wanda ina jin bayanin warimin maka da warimin madina zai zo nan gaba daga fadin ina zuwa ina ne fadin hurumin madina ko fadin hurumin makka kun gane da kyau wato dai abin nufi ana kashe waɗannan dabbobi guda biyar ko da wurin da aka hana yin farauta ne ya halatta su a farauce su a kashe su ba dan komai ba saboda cutar da dan adam da suke yi daya daga cikin su al-aqrab kunama ko da kai har ma da yi har ma da aikin naji ko umara kan kuna ma zaka iya kashe ta ko ba za ka farauci kurkiya ba ba za ka farauci dukkan wani dangin abin farauta ba amma wannan ya zama yi kenan ko abinda aka togace daga wancan ma hukunci wal hida'atu al hida'atu shahu a wata hausar a ce shirwa shine dai wanda yake yau kasa kasa ya dauke dan sako ko wanda zai kwacewa dan adam wani ba a hannunsa ko da ko sai ka taho da ji akan faranti kana tafiya shaho na iya zuwa ya kwace sama to wannan tsuntsun da yake wannan shine Ida a larabci wanda a Hausa ake ce masa shaho ko shirwa wal ghuraf da kuma ankaka, wal fa'arat da bera ko dangin bera kaman jafa kenan wal kalbul aqur da kare wanda yake mai cizo waɗannan dabbobi guda biyar duk inda aka gansu a kashe su sawa'un kana harama da aikin haji ba ka harama da aikin haji sawa'un fil hilli wa fil harami a makka madina a waɗansu wurare da ba makka ba madina ba waɗannan dabbobi ana kashe su da kyau asalin lafazin dabba a larabci duk abin da yake tafiya ban kasa to amma daga baya a urfi yadda aka saba zance ne da gobe sai ya kasance kalmar dabba idan an furta ta tana karkata ne zuwa ga zawatul qawa'im dukkan wata ma'abuta kafa hudu kamar rago kamar tinkiya akuya dawaki alfadarai raƙuma sai zanto lafazin dabba shine yake karkata zuwa gare su amma asalin lafazin dabba yana nufin dukkan abin da ke ban kasa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allah ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir da Allah sai Allah ya halicci kowace dabba daga ruwa to dan ya bayyace mana menene dabbobi sai ce daga cikin su akwai mai kafa biyu daga cikin su akwai mai jan ciki daga cikin su akwai mai tafiya kan kafa hudu sannan Allah na halittar abin da ya ga dama ma'ana waɗannan suka furin jaye akwai abin da kuma ba jan ciki yake ba ba da kafa biyu yake tafiya ba ba kuma wato ainihin da kafa hudu yake tafiya ba kila kafafunsa sun hudu shansha ne kafafunsa ai suna da yawa kwarai da sauran wani abu makamancin wannan to a takaice duk abin da ke ban kasa ana kiransa dabba to amma ga abin da ta tsuntsu ne kuma amma an samu suna dabba al ka da tsuntsu ne al-hida'a shi ma tsuntsu ne ba kan kasa suke tafiya ba amma lafazin dabba ya shafe su nan gurin sai ya zanto an ambaci nau'ikan nan guda biyar da sunan dabba nazarin lil ghalib mafi rinjayen su don uku daga cikin su ko waɗansu daga cikin su al-kalb al duk da kafa suke tafiya al-aqrab guda uku dan haka sai aka rinjayar da bangaren su masu tafiya dan akan bangaren masu tashi aka samu suna addawa wa السلام da kai hakuri duk wannan bayanin zai so muna bin bayanan ne a hankali hankali ba komai yake fitowa daga baki lokaci guda ba sai an bin shi a jere daki daki abinda dai waɗannan ke nuna mana ko da mun yi harama da aikin hajji da umara idan ma ga ɗaya daga cikin wannan za mu kashe shi kuma wannan bai gadar mana da yin fidiya ba amma da a ce za mu ga mu farauce ta fa ga fidiya ta hau kanmu an gane ku da za mu ga jakin daji mu farauce shi kaga fidiya ta hau kanmu duk wata dabba ta sarari idan mu ganta muka farauce ta fidiya za ta hau kanmu amma annabi ya kebance wannan ya ce ana iya kashe su ma'ana ko da kana cikin aikin hajji ko kuma ka kashe ɗaya daga cikin waɗannan to babu laifi a kanka ko babu wata fidiya a kanka saboda kasancewar su dabbobi ne fawasik masu cutarwa sannan mu sake bin hadisin al-akrab kunama da abin da aka ambata bayan ta alhida da alghurab da alfara da alkalb alaqur shi hukunci na ta taito kan waɗannan jinsi guda biyar ko yana iya ƙetare su zuwa ga waɗansu dabbobin da ba su ba Shi ne malamai suka ce ba wai waɗannan guda biyar kaɗai hukuncin ya shafa ba kowane ɗaya cikin guda biyar ɗin nan dangi ne abin da ya kama da shi wajen cutaswa irin tashi hukuncin sa ya shafe shi alal misali ko nama dangi ce aba ce da take da kari kuma sannan take da dafi ko ba haka ba da haka dukkan wani abu ma abucin dafi ko da nasi bai faɗe shi ba hu bil aqrabi sai mu riskar da shi wajen hukunci da me da kunama kamar maciji ina fatan kun fahimta haka idan muka dauki alkalbul aqul wato kare wanda yake mai cizo haka dukkan wani dangin abu wanda shi ma cizo yake kamar damusa kamar kula kamar zaki shi ma hu bi ina ba ta an fahimta haka idan muka ɗauki bera wani irin cutar su waki malamai suka ce da bera da gaba yawanci cutar da suke su huda maka buhu na dawa ko na masara ya lalace su lalata maka abinci in kana da wani labule su huda in kana da wata riga su kurma ki to duk abin da yake cutarwa makamanciyar wannan ko da ba bera bane ba ko da ba da'urci shi ma ya halatta me kesa shi dan yana illa irin nata haka al'ida menene abin da shaho yake yakan yau kasa kasa ya dauki dan tsako ya sama da shi aka yi kan yi kwatan nama a hannun dan adam ko sai ko dukkan wani dangin abinci idan ya gani zai yi kasa sabuka baka fargaba ya abin nan ya kwace maka to dukkan tsuntsun da yake mai irin wannan ko da ba sunan su daya ba shi ma ya halatta ka ina fata a fahimta suka ce abin muke abin da zamu kalla a shari'a ba sunayen waɗannan dabbobi ba nau'ikan cutaswar da suke yi yayin da duk muka samu mai cutaswa irin wannan shi ma sai mu riskar da shi wajen hukuncin cewa halaccin kashe shi to shi yasa malaman suka yi sabani kan cewa me yasa annabi ya ce a kashe su ya ce a kashe su wadanda suka ce saboda cutarwar wadanda suka ce a saboda bai halatta cin su ba to idan muka dauka sababin da annabi yasa a kashe su dan saboda bai halatta a ci su ba kenan dukkan abin da bai halatta a ci shi ba ta a kashe shi dan bai da wani amfani ke idan muka ce a'a ba wai abin da bai halatta a ci bane ba abin da ake kallo cutarwa to duk abin da ke wannan cutarwar ya halatta a kashe shi wanda wannan shine maganar Imam Malik ibn Anas ko magana ce mai karfin gaske cewa bangaren cutarwa ake kallo ba bangaren rashin halacci ta fuskar ci ba ina fata an fahimtar ki wannan kuma tunda aka ce alkalbul akuri ya nuna kare idan baya zo ba za ce ka je kashe shi dan annabi ya riga ya kai da mana ce alkalbu al'akur dole sai kare mai ci zo karanta baya zo an saba da shi baya ta'addanci wa mutane shari'a ba ta ce ka je ka yi tabin karnuka kana kashe su ba sai in ya zanto yana cutar da dan adam to sai a kashe shi an bayyana ku wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi to me ne tambayar ka ta dan lokaci so kace bai halaka ce su ba waɗannan ababen dukkan su haramun ne an gane ku da kunama da shaho da ankaka da bera ko jaba ko kare ma ko ba ya ci ai bai halatta ba bai ci zo bai halatta ba bai halatta ba zo وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتدم وهو محرم an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbas allah su kare da a gare su shi da mahaifinsa annan alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da mutum allah tabbata gare shi ishtajama yayi kaho wa muhrim alhali yana harama da aikin hajji ko umara gane ku wato abinda wannan ke nuna wa kai mai aikin hajji ko umara yayin da ka shiga cikin ihramin ka fitar jini daga jikinka baya lalata maka aikin hajjinka don gashi an yi wa annabi kaho idan an tashi yin kaho ko me ake fitarwa daga jikin dan adam jini ba kuma a ce mana annabi ya yi fidiya ba wannan sai nuna halaccin idan jini ya fita daga jikinka da niyya ko ba da niyya ba wato wannan baya lalata aikin hajjin ka sannan baya gadar maka yin fidiya mutumin da ya ji rauni jini ya fita daga jikinsa lokacin da yake aikin hajji babu komai a kansa mutumin da kaga wannan jini ya fita ne ba da niyya ba amma mutumin da ya samu ranar jini kwantaccen jini mataccen jini a jika wanda har sai an yi kaho sannan a fitar da shi ko to dukkan wata hanya dan a fitar da shi fitar da shi din nan baya gadar maka cewa sai kai fidiya ko kai laifi cikin aikin hajjin ka ko umarka ba ka da komai akan wannan abin da kin nawa kenan to sai dai cewa idan kafan an yi shi a wuri ne da ya gadar da aske gashin jikinka to a nan magana take ta fidiya na cewa za ka yi fidiya don saboda ya gadar maka da aske gashi amma ba don yin kafin shi kadai ba kun gane da kyau wannan sai zanto saboda aske gashi ne wanda kuma bayanin sa kuma zai zo cikin hadisin gaba وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal qummalu yatanafaru ala wajhi ka'ab ibn uzra yace humiltu ila rasulillahi sallallahu an dauke an kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi ko an tafi da ni wurin manzon Allah wal qummalu yatanafaru ala waje. ina fama da farfata a kaina har faduwa take akan fuskata fakada sai manzo Allah ce ma kuntu aral waja balaga bika ma ara ban yi tsammanin faradadin ya kai maka wannan matsayi ba irin yadda na gani yanzu ma'ana ga kwarkwata ta taru a kansa tana cizonsa me zai yi warku daga wannan cuta ta kwarkwata shine ya ya suke gashin kansa to amma ga ya riga dauki aikin haji ko umara wanda ba halin ya aske wani gashi a jikinsa yan koyi aske to bidiya za ta hau kansa to me ya kamata yi ya haƙura kar ya aske ya haƙura da wannan cutar kenan ko kuma ya aske ya yi to annabi zai shirye da shi zuwa ga daya cikin ababe guda biyu mafi dacewa sai annabi ta atajidu shatan shin kana da akuya da zaka yanka wajen fidiya qultu la yace sai nace a'a kala sai ce fasun thalathata ayyamin to idan haka ne kai azumi guda uku mana na kwana uku aw at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai guda shida likulli miskinin nisfu sa'a kowane miskini ka ba shi rabin sa'i daya muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rubuta abinda wannan ke nufi idan wani abu na cutar da kai a kanka ga shi ka riga ka dauki harama da aikin haji ko umara sai amurka ne ya dame ka ta yadda sai an aske maka kai ko ciwon kai mai tsanani irin nau'in ciwon kan da baya son gashi a sai ka aske sannan ka samu sauki ko kwarkwata ta dame ka ka to me za ka yi ya halatta ka aske kanka din nan ko da baka je karshen aikin hali ko umra ba idan ka aske fito lalle sai yi fidiya ma'ana tun da ka yi ɗaya daga cikin abin da shari'a ta ce kar ka yi amma larura ta ce ka yi yanzu sai ka yi to sai ka yi wani abu da zai fanshe maka wannan laifin wannan fidiya kuma za ka yi ta ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ko ka yanka akuya ka bayar sadaka fi sabilillah ga miskinai in baka da halin wannan azumin kwana uku in baka da halin wannan ka yi wato ainihin a ka da miskinai guda shida kowane miskini ka ba shi rabin sa'i daya kaga duka sa'i nawa kenan sa'i uku za ka bayar kun gane da kyau to wannan shine hukuncin wanda biskidi ya ta kama sawa'un ya aikata abin da yake aske gashin kai ne ko kuma turare ya sa bayan ya riga ya yi ihrami kaga da shi ma fidiya ta kama wanda ya sa turare bayan ihrami ko ya sa wando ko ya sa riga ko ya sa hula ko ya sa rawani ko ya sanya huffi wanda ya rufe masa idan sawu ko takalmin da ya rufe idan sawu kaga duk ya aikata ɗaya daga cikin abin da ake kira fil ihram ababen da aka ce mai ihrami kar ya yi su to yin su sai gada maka da kai ne fidiya in za ka yi fidiya kuma ne, ko dai ka yanka akuya ko kuma ka bayar ce da miskinai guda shida ko kuma ka yi azumin kwana uku to da aka ce akuya din nan ba lallai da ce akuya ba dukkan dangin dabbobin da ake yankawa domin domin hadaya sun halatta ka yanka ko ka yanka akuya ko ka yanka namijin dan akuya kenan ko ka yanka tinkiya ko namijin rago kenan ko ka yanka abin da ya sama dan Allah ta yafa masa tsara min alhadi ko da wannan zaka ce da tamattu ne amma dai fidiya ma wato zaka yanka wannan ne idan ka yanka akuya ya yi wadatar in ka yanka abin da ya fita ba a ce abu da kai ita ma ta wadatar lazara abin da ya fita ka samu karin falala kenan cikin aikinka kun gane wannan da kyau to waɗannan ababai guda uku yanka akuya azumin kwana uku ciyar da ne guda shida shin mutum zai yi su ne daki daki lalle ne yanka akuya sai in ka kasa sannan ka yi azumin kwana uku sai in ka kasa sannan ka ce za ka wato ce da ne guda shida ko kuma zaɓi ne aka baka ka zaɓi wanda ka dama an ka dama kawai ka ce da azumin kwana uku zai in ka dama ka ce ne sai da ne guda shida in ka dama ka ce ne akuya zan yanka to shine malamai suka yi safari. waɗansu malamai suka ce ita akuya ɗin nan ita kaɗai na siyawa ne ta ka yi ta ne sai in ka kasa to sai ka yi ɗaya cikin biyu ko azumin kwana uku ko me ke da miskin menene madogara ku suka ce abinda hadisin yace kenan annabi yace tajidu shatan sai da yace la sannan sai yace fasul salatata ayyamin aw asiqin sittata mataki. kaga wannan sai nuna takhayyur bainal amrayni amma na farko shine sha sai in ka kasa sannan zaka yi wannan waɗansu malamai suka ce a cikin uku zaɓi da aka baka kai wanda ka dama wa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin au nusuk Allah ya bada takhayyiri a cikin dukan guda uku ina fata an fahimta da haka da zance mafi inganci shine takhayyiri aka ba cikin dukan guda uku da dukkan zaɓa kai ya halatta kowane miskini ka ba shi rabin sa'i mutafakun alai wani hadisi imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه واله وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وصلى الله عليه واله وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعه من نهار وإنها لن تهل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تهل ساقطتها إلا لمرشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira kafin shi idan muka lura hadisin baya cikin darussan da zamu iya fahimta a ciki wato yadda ubangiji ta'ala ke kaunar bayan sa da rahama ta yadda in wani abu ya kwace maka sai a shar'anta maka wani abin da zaka bi dan ka cike wannan gibin in ba haka ba da a ce kawai duk wanda ya gashin kansa ya yi laifi ko ba ka masa abin da zai cike wannan laifin ba kaga sai samu na kasu cikin aikin najasa amma tunda Allah Ra'ufur Rahim ne Ghafur Rahim ne Afur Ghafur ne sai yake shar'anta maka abin da zaka yi a madadin wanda ya kwace maka baya to wannan hadisi na Abu Huraira Abu Huraira yake cewa lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makkah yayin da Allah ya yi budi ga manzansa na garin makka wato Allah ya bai wa annabi daman bude makka ya shiga cikinta a shekara ta tara bayan hijira me ya faru kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama finna ta annabi ya tashi cikin mutane fa hamidallahi wa asna alai ya gode wa Allah ya yi shi wato dai ya kutubatul haja wanda ita annabi ke bude da rusan da sauran al'amuransa إن الحمد لله نحمده ونستعينه زوا كرشي ثم قال بان يقم سيتي إن الله حبس عن مكة الفيل وبنجي تعالى يا كاري مكة daga farmakin da giwaye suka kawo mata shine kissar da take mashahuriya a wurin kowa na cewa Abraha ɗaya daga cikin sarakunan Habasha ya yi yunkurin ya je Makka ya je ya rushe ɗakin Ka'aba ya yi amfani da giwaye su ne ababen hawansa shi da sojojinsa yayin da suka kusa kai ga garin maka ubangiji ta'ala ya aiko musu da tsuntsaye da suka rinka jifan su da waɗansu takankwani na wuta ubangiji ta'ala ya halakar da su kamar yadda suratul fil take ba da labari alam farka fa Allah rabbuka bi ashabil fil har zuwa ƙarshe an gane ku to Allah madaukakin sarki ya kame giwaye ya hana su shiga makka wa sallata alaiha rasuluhu wal mu'minin amma sai Allah ya dora manzansa da mummunai gari akan makka din ma'anan giwaye da suka kawo farmaki ba ba su dama sun shiga ba amma da annabi ya kawo farmaki sai aka bashi aka bashi dama ya shiga shi da mu wato kamar nan annabi na nuna mu ne ni'imar da Allah ya ba su ta shiga maka kamar ba su bane ba jiya ko shekaran jiya aka kore su suna yan kaɗan ba su da yawa suna masu rauni amma yau ga su sun shigo maka cikin izza cikin ɗaukaka da daraja kowa na neman ina zai je buya bayan ko da mutane ke fita daidai su hijira a koye dan ma kada kama su a kashe su dan kada kama su a kwace musu dukiyoyin su shine Allah ke cewa ku tuna iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa awakum wa ayyadakum bi nafri har zuwa karshen aya ma'ana da kuna yin kada ababan raunanawa ba ku kai kun kawo ba sai ubangiji ta'ala ya tara ku ya karfafe ku ya taimake ku da nasararsa da kaza da kaza din sa to nan gurin annabi na tuna mu ne wato ni'imar da Allah ya musu giwaye ma mun su shiga maka amma an ba mu dama wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahillu li ahadin kana qabli annabi ce kafina ba wanda aka halattawa ya je ya yaki makka ya shiga cikin ta sai ni aka halattawa wa innama uhillat li sa'atan min nahar ni ma an halatta min ita wata sa'a cikin yini aka halatta min ijiri garin ko da mutane sun yin yakin surkar biyu sai na shiga da na shiga daga nan kuma shi kenan kuma halaccin ya maka kuma ya riga an toshe shi kuma har yanzu kafin kiyama kafin shi ba wanda aka halattawa sai shi aka halattawa a wani yanki cikin yini to da wannan ne malamai ke kafa hujja kan mas'alar cewa shin garin makka ta hanyar sulhu ne annabi ya shiga ko da karfi ya shiga akwai malaman da suke da ra'ayin sulhu aka yi da annabi ya shiga don sun ce an yi rajijina da shi ya zai shiga lokaci kaza akwai malaman da suke ganin a ah, da karfi ya shiga an ga babu yadda zai tunda lokacin da ya shiga ai duk kowa yana guduwa annabi na cewa shi kenan duk wanda ya je wuri kaza ya tsira man dakala zara bi sa fa huwa amin man dakala alka'bata ta huwa amin man an aghlaqa alaihi babu hu huwa amin aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina cewa duk wanda ya je gidan Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya je dakin abu ya koyi shi ma ya tsira haka duk wanda ya rufe murfin gidansa alamar matsalaci ne shi ba za mu yake shi ba amma duk wanda ya tsaya da mashi fa to zai ba a ya ta. to tunda ko an ya yi sai su yi hakan ba dole sai suka buya wannan ya nuna annabi ba sulhu aka yi ba da karfi ya shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan a nuna izzar musulunci garin da da shirka ke kururuwa ga yanzu kalmar tauhidi kuma za ta yi kururuwa daga nan har tashin kiyama وإنما أحلت لي ساعة منها wa innaha lam tahilla li ahadin ba'di annabi ce baya na ba a halatta wa kowa ya karmaka ba fala yunaffaru sayduha kar a razanar da abin farautarta dukkan abin da yake abin farauta ne ya zo cikin garin maka ya tsira bai halatta ba kai masa farmaki idan tsuntsu zai dara a kanka ba yadda baka farauce shi idan barewa za ta fita kofar gidanka ba yadda baka farauce ta daidai ka ce maka har haka ka tashe ta ko tsuntsaye bai halatta ba balantana ka ce za ka farauce shi shine ma'anan fala yunaffaru sayduha as-sayd dukkan ma yusad la yunaffar ma'ana la yunba kar a razanar da shi kar a kore shi ballatana a ce za a farauce shi wala yuqtala shawquha kar a ce za a yanki ciyawar cikinta dukkan wani dangin bishiya ko ciyawa da ya fito a maka bai halatta baka yanke shi ka ji fa daidai da bishiya ba a yadda ka iya kamar ta'addanci ba sai malamai suka ce sai abin da ka shuka da kanka in kai ne ka shuka fulawa a kofar gidanka da kanka ko ka shuka dabino daga baya ka nufin sarewa wannan ya halatta amma duk ciyawar da Allah ya tsinar da ita da kansa Allah ya ga daman ta fito ba wani ya shuka ba to baya halatta kai mata ta'addanci ko kaya ce ko ba kaya ba dan wadan suna fakewa da lafazin shauk su ce aya annabi ya ce kaya ce kar yanki dabin a to tunda an ce kaya ma kar yanki to balantana abinda ba kaya ba ban babu aula kenan tunda kaya na sutarwa ma tare da ka ce kar ayi kar a yanke ta wala tahillu saqitatuha tsuntuwa cikin maka ba ta halatta illa limushidin sai ga wanda zai yi shela ga wanda zai tigiya kaga <laughs> a nan garin ya halatta kai tsuntuwa idan kai tsuntuwa kai tigiya shekara guda baka samu mai ita ba ko miliyan ɗaya ce ta zama taka an gane ku amma a makka ko da za ka yi shekara goma bai ta zama taka ba tigiyan nan dai dole za ka yi har ka samu in ba haka ba kai bai tilmali amma kai dai bai halatta baka ci kaga nan duk ana kebance maka da waɗansu hukunce hukunce sabanin sauran garuruka wa man kutila lahu qatil annabi ce duk wanda aka kashe masa dan uwa fa huwa bi khairin nazaraini to wannan yana da damar ɗaya daga cikin al'amura guda biyu ma'ana ko dai ya nemi a kashe wanda ya kashe dan uwansa kare shi ya kashe da kansa alƙalin zai yanke hukunci a kamun shi a kashe ko kuma ya karɓi wato abin nan gashi nan da suna fidiya a bashi wato diya ta dan uwansa ya karɓi diya ta dan uwansa shine kairin nazarin din dan haka duk wanda ya kashe wani kisa na ganganci dama hukunci ɗaya ne daga cikin biyu ko dangi ku ce mu mai daba kama shi a kashe to kaida sai mu daba kama shi a kashe in kuka ce a'a mun ya fi kisan sai dai ya biya diyar dan uwanmu to suke na sai alkali ya sa masa diyar sai ya biya sai a ba ku kuma gada sai ku raba tsakaninku wanda za ku yi cin gadon wannan mutumin ke kun gane ku faqala al-abbas sai abbas babban abdullahi dan abbas yace da annabi illa al-izhir yace ya manzo Allah da kace kar a yanke ciyawa kowace a yi mana ranguri banda izhir wannan nau'i ne cikin nau'i na ciyayi yace illa al-izhir sai dai ba ciyawar da ake kira al-izhir wata ciyawa ce wanda sai wanda ke yin kasa tana da manyan manyan ganye sannan giyarsa ko itacen ta siriri ne haka ba su da kauri siriri ne kuma tana da kanshi to suna amfani da ita kamar yadda cikin wata riwayar nan malam ya takaita amma yadda riwaya take ya ce illal izkhir sai fa itacen ko kuma ganyen izkhir muna amfani da su wuri biyu wurin gini da wurin rufin kabari in muka zo rufin kabari duk inda kasko ya kasa ko itace suka kasa sai mu samo wannan ganyen sai mu sa sannan kuma in muka zo rufin ɗakunan mu galibi idan mun sanya azara mun sanya gwanda mun sanya duk abin da itacen da ya kamata mu sa sai mu nemo ganyen iskir sai mu dora sannan sai mu sa kasa a kai yace to muna amfani da shi wajen wannan wajen wannan aikin guda biyu idan har aka hal aka haramta mana yanke shi to wannan fa'ida din mu mun rasa ta kenan sai annabi ce to ku je banda iskir wannan iskir ku je ku yi ta yankewa amma banda shi ba ciyawa da za ku yanka na'am a hadisin ka fatawar tara bayan sabani ne waɗansu suka ce shekara na takwas waɗansu suka ce na tara sai na faɗi ɗaya ban faɗi ba akwai wanda suke cewa shekara na takwas bayan hijira na to ban san shi ba in kar ban san shi da hausa ba dan haka ban san da akwai shi a nan gurin sufar sa masu littafi suke fada ba ku ji sa suka ce yana da faɗin ganye sai wasu tana yin kasa ne kai tsaye ba faɗi suke ba haka kansa take sannan kuma ganyen sa abin nan sandar sa siriri ya ce ba ta kauri sannan yana da kanshi wannan bai kwaje ku nemo shi wato lokacin da muke karatu madina duk inda makaranta irin wannan a littafin muka rasa sai mu shiga kasuwa idan muka rasa sanin sa sai a nuna mana shi gashi yadda yake mun sai abu larabe me yake zai sai nuna ma ko me kaza sai nuna ma me gurin kule nuna ma me kaza ba zanjan ko me sai nuna maka to yanzu kuma an yi nisa da su saboda haka kama kama ne idan ka je malamin fassaran fasar gida zai samu wani tace ne ciyawa ya fassara ma kila ba ita bace ba to shi yasa sai ka koma kamun sai ka samu menene wannan sai ka ga an baka siffar kaga in ga abin da ya dace da wannan siffar sai ka dauka shi duk abin da ya tara wannan sandar ta zanto siririya ba ta ba ta da kauri ganyen sai yana da fadi kuma yana da kanshi sai wasa kuma ba fadi take ba cikin kasa take shiga kai tsaye to wannan shine abin da ake kira iskar ya iya zantowa nau'i daban-daban jinsi guda ɗaya ba ka sai ka akwai nau'i to wannan duk inda ka samu wannan shine wannan ma zakariya sunan kuma sai mu nemo auren hausawa kenan bayan mun ga wannan sai mu nemo sunan auren hausawa ko wurin dukkan yaren da za mu isar da sako cikin sa na'am wannan hukunce hukunce sun shafi makka da wanda yake zuwa ciki da wanda bako ne zuwa yi sun shafi kowa da kowa wannan ke nuna alfarmar makka din akan sauran garuruka حديث النبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في ساعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكي cewa ilalle eh, annabi ibrahim ya haranta makka abin da yake nufi da ya haranta makka shine sanya iyakokin hurumin makka da wahayin ubangiji wadansu malamu ma suka ce ko wadansu rawayoyi suka nuna mala'ika da aka turo nuna masa cewa idan kai gabas har zuwa wuri kaza idan kai yamma har zuwa wuri kaza idan kai kuda kai arewa har zuwa wuri kaza daidai fadin wannan wurin shine wurin da ake kira al-haramu wanda ba wai cikin garin makka bane ba domin mina ma tana cikin haramin makka muzdalifa tana cikin haramin makka ina fata an fahimta tana cikin harin maka kai hatta masallacin namira yana bangaren sa rabin sa yanzu yana cikin fa hurumi ne rabin sa yake hillu inda yake arfa kira kun ga a cikin da fabi haka idan ka fuskanci maka da kan jidda kafin ka je garin maka da wajen kilomita kaza za ka samu cewa da iyakar nan an sa maka haka in ka taho daga madina haka in ka taho daga kowane bangare to shine abin da yake nufi annabi ibrahim shine ya haranta maka abin nufi shi ya sanya iyakokin hurumi na garin makka annabi ibrahim alaihi salam kun gane da kyau bayan ya sanya iyakokin nan wa da ali ahliha sai yayi addu'a ga mutanen garin wanda suke lokacin har ya zuwa tashin kiyama warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir haka annabi ibrahim yayi addu'a ya Allah ka arzika mutanen wannan gari wato ainihin dangin kayan itace wanda ya imani da Allah cikin su ranar tashin kiyama sai Allah ce wa man kafara har wanda ya kafirce din ma zan bashi inda yana makka fa umati'u qalilan thumma adtaruhu ila azab an nar wa bi'sal masir za dan je da dan duniya kadan sai dai lahira kuma za a tilla sai shiga cikin wuta tir da makoma in ta zanto ita ce wuta Allah tsare da haka ne Ibrahim kenan shi ya sanya wannan iyakoki kuma ya addu'a ga mutanen garin Makka ya roki Allah sun ya garin ya zanto amintacce ya zanto amina kuma ya zanto wannan gari akwai ita ce a cikin sa shi yasa sai a noma dangin dan ce a Amurka amma ka samu an je an same shi a maka kamar mutanen maka suka noma shi ya fi araha a maka sama da yadda yake araha a can garin da yake ko ka fi samun ka fi samun saukin saye a maka gashi nan balila sama da sauran dalurukan da zaka je dawar annabi na annabi Ibrahim a noma gwanda da lemo daga India ko daga Thailand ko daga ina ne daga kasashen duniya daban-daban a zuwa takowa kawo garin maka da suna araha duk ɗan itacen da kake bukata gashi nan kamar ana ake nomawa bayan garin maka suke wai ki da da duwatsu ko gona babu gona ma babu ballantana ka ci za a sama abin hawa amma Allah madaukakin sarki ya riga an saduwar annabi Ibrahim alaihi salam manzo Allah ta yi ni haramtu madina ni kuma ni na sanya iyakokin madina tsarumin madina an ne ku wa inni da kama harrama Ibrahim makka irin yadda annabi Ibrahim ya sanya iyakokin hurumin makka wa inni da'utu fi sa'iha kuma ni yi addu'a ga sa'i na mutanen Madina da suke awo da shi wa muddiha da mudun mutanen Madina bi misli ma da bihi Ibrahim li ahli Makka ko tun ku irin addu'ar alheri da Annabi Ibrahim ya wa mutanen Makka to ni kuma yi wa mutanen Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya sanya albarka cikin sa'in mutanen Madina cikin mudun mutanen Madina shi yasa mutanen Madina sai ya zanto duk abincin mutum ɗaya idan an kawo zai ci mutum biyu abincin mutum uku zai ci mutum kaza abincin mutum hudu zai ci mutum kaza ninki annabi annabi sallallahu ya rokawa madina ninkin abinda annabi ibrahim ya rokawa maka sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai zanto waɗannan garuruka guda biyu babu inda yake su falala a duniya daga sun sai sham kuma baitul maqdis an gane ko shi can ba a kiran da suna hurumi ba wani hurumi da aka iya masa daga ganin zuwa nan gurin amma wuri ne mai falala kasar sham gaba ɗaya tana da falala akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam akanta daga nan ma za ta ci kiyama anan annabi sai sauka anan mahdi zai bayyana duk kasar sham wannan da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam inda an gane ku kamar yadda hadisan suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa to dan haka da makka da madina suna da kalala suke to dan Allah idan ya zanto makka da madina ba a yadda idan ya zanto makka da madina ba a yadda ba daidai da itaciya kai kai mata ta'addanci ina zaman da yawa dan adam ta'addanci ina da barayi waɗanda suke tafiya da wani kawai zan je maka sai sata akwai agent daga Najeriya wanda aikin su su kai alhazai a su kai barayi a yi maka passport a yi maka visa a sai maka ticket ba ka da kwaikwayo mutum da ya kai shahararren dan sani ne idan ka nisan nan kai sata ka biya su da riyal wallahi akwai agent din da suke haka a Najeriya kuma galibi ma'aikatan tsaro sun san da su a kodin da aka rinka hana su tashi daga kano a waɗansu shekara suka je suna tashi daga Lagos da akwai lokacin da hukumar alhazai ta jihar kano ta ɗauki mataki ta ɗauki waɗansu malamai aka sassa su malami sa'u dini duk irin tunanin matan da suke tafiya su zaka suna musu wulakanci da nan aka hana su tashi wallahi akwai matar da su suka hana su tashi ta je ta tashi a Lagos suka haɗu da malaman Amina ta ce aka muka lawa Allah ya kawo mu to wannan shi kyautawa kenan to garin da ba a yadda ba ita ce aka kisa mutu iyaka da je ka kisa dan aka iyaka mutane kuma idan suka je kayan mata suka yi sa hijabi suna da inda ake sai da balabale suna fashi ko su je bankuna su fashi da rashin mutunci ga kuma masu fitattun kayan kwaya zai ɗaukar zai suka kayan kwaya kan duk wannan rashin kyautawa ne rashin mutunci rashin sani ya kamata ne to kuma ga waɗanda su ko da suna addini za su yi zanga-zanga irin yadda mutanen iran suke ka rasa inda za ka yi zanga-zanga Allah ya ce ya sanya wurin amintacce wa man da kalahu kana amina abin da ake nufi duk wanda yake gaurin a amintar da shi kar a razanar da shi sai dai zanga zanga irin yadda suka a nan sai yake wani abu da aka yi hasara wajen mutum 400 500 600 saboda haka a daidai kwanakin da ake cewa wani kurullaha fi yamin ma'adudan daidai lokacin kuma ka je ka bada tutar kai zanga zanga kaga dole rashin fahimtar addini ne kuma ka je mina ka je maka ka je musulifa ba nan ne inda ake munafikan haji duma gaba daya wannan wuri ne ake ambatan Allah ake a wuri wannan wuri ne ake kwanaki ne na ambatan Allah da karatun Qur'ani da halalla da menene da menene yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma nan lafi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sabil hisab wa yadhkuru Allah bi ayyamin ma'dudat kuma ta'ajjala yawmayn fala yasma alayka kai sai kaje ka kafa tuta kala an ta amerika wajen an ce ka Allah dan girman Allah idan ka tashi daga Mina kana son birnin Washington inda fadar eh, shaidanin America take nawa kake bukata awa nawa a jirgi to sai ka rike zanga zanga nan ba ka ba sai wata ka rike zanga zanga ba kuma in ma sarki da yi na maka rai to tsakanin Madina fa da Riyadh fa kilomita sama da dubu ɗaya ne ba to kaga sai ka biya ka je ka shiga mota ka je riyad sai ka duka zanga zanga sai sun danka amma bayan Allah sun da ta ya sai da ya zo ya da yin aiki maji ya zo ya ambaci Allah ka zo ka da shi ina addini cikin wannan al'amari Allah ya na wai kin ga akwai wani wani gani yake da wani kuma da ne wallahi al'amari idan ka duba akwai makon sahabbai da muka yi shekara biyu ko uku suka wuce ba da zan iya tantancewa ba zai kai shekara biyu ko uku ba ya shekara biyu ko uku baya da suka wuce a cikin lantocin da muka yi a kan shi'a akwai malamin da ke duk kowane karni za mu ɗauki malami ɗaya ko biyu ko uku tarihin malamin ya fi aka yabe shi a na mutu kuma yana faɗa cikin littafinsa wannan shine galibin fatawar malamai yan shi'a kafirai ne shi ne galibin fatawar malamai ko musamman shi a imamiyya al-isna al-tariya sun suke da sansani a iran to amma abin da wadansu malamai suke sassautawa a kai cewa duk inda ka haɗa su su yan shi'a din ɗabi'a su ɗabi'ar sauran masu bidiyoyi za ka samu cewa jahilai su ne kashi saba'in tamanin cikin ɗari kila masu ilimi ba su wuce kashi goma ko ashirin in sun yawa da haka hukuncin kafircin nan yana hawa kan masu ilimi baya hawa kan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun jahilai saboda jahilai yana da uzurin baya bai da gaskiya ba kila da an ba shi gaskiya zai shiryu da sauransu abinda wasu malamai suke ba da hanzari a kai kenan haka suka sassa hukunci a kansu amma in ba haka ba wallahi hukuncin malaman musulunci kenan gaba daya a kai shi Allah ya tsare mu wa inni da autu fi sa'iha wa muddiha bi misli ma da Ibrahim li ahli Makkah muttafaqun alayhi wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce al madinatu haramun ma baina ayrin ila sawr yace birnin madina ita ma haramtaccen birni ne ma'ana bai halatta ba ka yaƙi madina bai halatta ba ka yi farauta cikin madina ko ka yanke bishiyar cikin madina ma baina ayrin ila sawr tun daga dutsen ayir a arewa da madina har yi zuwa dutsen saur kudu da madina a dutsen ai yana kudu da madina saur yana arewa da madina misri na kudu sai na arewa duwatsu ne guda biyu wato kenan fadin wurin kenan ta fuskar kudu da arewa an gane ku domin dutsen saur yana bayan dutsen uhud karamin dutse ne haka kamar yadda shi kuma dutsen ayir yake wato ainihin arewacin garin madina wajen wajila kai an gane ku to wannan ta kudu da arewa kenan amma ta gabas da yamma wannan akwai alharra al-sharqiyya da alharratul gharbiyya ko harratul wabra da kuma harratul waqin waɗanda su ne suka kewaye madina to wannan kewayen wurin gaba ɗaya shine ake kira hurumin madina an gane ku wanda shi ma haramun ne a ce za a zubar da jini a cikin sa ko abin nan da sauransu to shine annabi ya yakance shi sannan shi sawur din nan kamar yadda kuka sani a tarihi akwai kogon dutse a makka mai suna sawur wanda annabi je ya kuye lokacin da zai hijira yanzu kuma fil ghar iz yaqul li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana to akwai dutse kuma madina mai suna sawur da aka waɗansu marubuta da suka ga wannan hadisin sai suka fassara kamar sawur din makka ba shi ne na madina ba wato suna nufin sawur din makka shi ne kuma na madina wanda kuma daban-daban ne wannan na makka daban na madina daban duk sunan su ɗaya an gane ku wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi to malamai sun yi sabani dangane da hurumin makka da madina din da aka ce ba za a zubar da jini a ciki ko akai farata ko akai ne ba to idan aka samu mutane sun yi ta'addanci sai suka shiga makka ya halatta a kai musu farmaki a makka waɗansu malamai suka ce bai halatta a kai musu farmaki a makka ba sai dai abin da ya kamata a musguna musu har su fito waje ya za a musguna musu a hana su abinci ko sun je siya har yin wata sa su ce to bari mu je jidda mu sayo to sai su fito daga hurumin makka sai a kama su sai a yake musu hukunci waɗansu malamai suka ce a'a duk waɗanda suka yi ta'addanci kan suka je za su fake da maka wannan za a iya bi su a yanke musu hukunci ko a can ne da haka idan mutum ya yi zina yana magidanci za a yanke masa hukuncin a jefe shi ko da cikin garin maka ne ko madina haka idan mutum ya yi sata ya halatta a yanke masa hannu cikin garin maka ko madina tunda ta'addanci yi haka da mutanen maka ko madina za su yi tawaye ga wani shugaba idan yana wurin da yake daular musuluncin ba maka ba ce ba madina ba kamar lokacin da daular musulunci ta dawo dada. sai su su ware kansu sai mun fita daga cikin dalar musulunci ga sun zama yan tawaye kenan to ya halatta a kai musu hari cikin garin su a dawo da su karkashin gwamnatin musulunci ta gaba an gane ku to wannan kadan kenan daga cikin hukunce hukuncen da malamai ke faɗa game da wannan ina ga sai mu dakata haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma ko tun da ban harshe Allah ya shafe mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi amma duk tambayoyin da ke hannuna ba wanda suke da alaka da darasin da muka yi da haka nake bada hanzari ga masu su cewa ina bukatun tambaya ne da su shafi darasin da muka yi don mu kara fito da abin da kila muka kasa bayani lokacin karatu bismillah eh to bari sai mun zo karshe kin insha Allah na'am duk wanda ba aikin haji ba ko magana akan abin da muka yi sai ku kyale ta na kuma da da wannan ya tambaya guda biyu bambanci tsakanin fidiya da hadaya ko bambanci don hadaya mutum na yin ta ne lokacin da ya aikin hajji na kirani ko ta shi shine zai hadaya ita kuma fidiya mutum na yin ta ne sakamakon ya bar wani wajibi daga cikin wajiban aikin haji ko idan ya aikata daya daga cikin mahzuratul ihram ababan da aka hana shi yayin da ya haram kamar idan ya sa tare kaga zai fidiya dan fidiya kamar fansa ce abinda kai laifi ne yanzu aka fanci kanka ne ta hanyar yin fidiya ta hanyar yanka akuya ko azumi guda uku ko ce da miskini guda shi da kamar da muka sani amma ya ko ba laifi ne kai ba ka fahimta da kyau nau'in aikin hajjin da ka dauka ne gadar maka yin hadaya shine matuyi ko tirani to shine za ka yi hadaya ka fahimta da kyau maganar cewa cin akwai barci tsakanin cewa da annabi ce abincin mutum biyu ya ishi mutum hudu ko abin da na hudu ya ishi takwas ko kaza ko na makamancin haka shin wannan ya shafi mutanen madina ne kadai ko ya shafi sauran garuruka a zahirin hadisi mutanen madina ke magana akai a yadda zahirin hadisi ne an fahimta ko to amma idan mutanen wani gari ne sai zanto kai karamci ne kai ka bayar ba yau dan za ku koshi ba <laughs> wannan karamcin kuma ba a hana ka ba asalin ma ya halatta ma kai ka hakura ka bayar da ba ɗaya wannan kai isari wannan babu laifi in kana da imanin da zaka iya yin isari ka fifita wani akan kanka kan abin da yake bukata ne ta duniya yawa na'am lokaci kayan kawai na ka jero mana ka jero aiki to wannan zai zo nan gaba ina jin gobe maganar aikin hajjin a jere kuma a nan ne za mu karkare kan duka nau'ikan aikin hajjin tsakanin kirani da tamattu'i da ifradi farko wanne ko wanne ko falala karin bayani kan wannan na biyu kuma wanne annabi yayi da akwai waɗanda ke ganin annabi ifradi akwai wanda suke ganin tamattu'i akwai wanda suke ganin kaza a kirani to dukan waɗannan kuma ruwayoyi sun nuna haka to amma me yi tatacciyar magana game da wannan saboda ka iya karanta hadisin Aisha wanda makaranta baya kan mutum ya fahimci annabi kamar ya aikin ifradi ba ba ba ta mutu ba kuma gashi hadisin da cikin Bukhari to me karin bayani game da wannan ina jin duk wanda idan mun zo darasin gobe da najibi insha Allah abin zai fito sarari sannan kuma eh, damun jeranta samun damun jeranta me ya kamata ka yi jeranta daga kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza tunda da idan muka san su a daidai to kuma fadin sa jeranta wannan baya da wahala sosai na'am eh ya ya san hadisi ne kenan fil hilli wal haram me yake nufi da alharam haram din hurumin maka din kenan ai shine al haram din al hillu kuma sauran wuraren da ba maka ba madina ba eh na'am malamai suka ce ya halatta waɗansu malamai suka ce dole a yi ɗaya daga cikin biyu in ba haka ba kisa zai yawa tunda an sanya kisasi ne don ya zama rayuwa da kun fai kisasi haya amma zahirin zance dai suka yafe shi kenan na ya nuna kenan ba a yi waɗannan na gane ba tambayar ka sosai an ce ba halatta yanka yanka ne aha kamar itace mm. to amma kamar yadda maka ke fada kuma yadda ke akwai gini da yawa to ya haɗu waɗannan sa'a kai tsanan ko ba a yi waɗannan abubuwan eh to amma kana nufin cewa duk ginin da aka dole sai da aka ture kai ta aka yi a ah, ka san sahara ce maka ba su da ita amma inda za ka fito din ne ake magana amma maka ya ta gaita kan ma sahara ce daga duwatsu biyawanci da sa kan duwatsu suke zo wannan ko da hanya ta arsa da zai yi sai ya zo a da huda cikin dutse ya wuce ka fahimta ai na'am eh eh a ah, wannan kuma ai daban tunda wannan kuma hadisin su daban idan dukkan dangin abin da yake halitta ne na ruwa ta yadda baya iya rayuwa a waje wannan ya halitta ce da nan hadisin annabi na'am wa alaikum salam malam da ban a duka bayani wajen inda da suka kan cewa wasu na ganin cewa an an halatta kashe waɗannan dabbobin da aka jera da saboda kasancewar su haramun

zini kalabi mina al ni kalab abin da yake da wato farce kuma yake farauta da shi an haramta cin sa bismillah tambayar ka me tambayar ka eh lokacin da kake kare su ne ko bai shuka ya gonar ka ne kyawar ta fito ba mutanen maka ba sa noma ba gaba daya saboda babu gonaki a maka tambayar su tana da muhimmanci yana nufin kai ka riga ka shuka abin amfanin gonan ka sai kasance ciyawa ta fito na'am ana tsoron ya zama ko ka tashi wannan baya cikin ikon ka kuma ba kai kadai ne ka kashe shi ba eh, wato irin waɗanda ake kashe su cikin taro da yawa kamar lokacin an je jifa ko wajen ɗawafi ranar abin da ranar sallah kaga wannan ba ka kama wani mutum ɗaya ka ce shi ya kashe su to irin wannan diyar da za a biya gwamnati ya kamata ta biya ta hanyar baitul mali in akwai gwamnatin musulunci ta duniya gaba ɗaya ta za ta biya ahalin waɗancan don ta rage musu a takaicin rashin dan uwansu alaikum salam Allah ga kuma dan gaje da ganin cewa wani ayoyin da suka guda yau suka misali nan ɗayan ta yi magana a kan wani ta yi kafin kuskure kuma ba ta magana a kan ta yi magana a kan wani ta yi wai wata ba su wani dama a kan cewa su biya biya biya ba kuma su yi wani abin da yake na ka sauki hmm. wai sai dai kawai a hada da wata aya da ke cikin kotun haida da mutum ya annan nasarin nan kuma nan da yake kwakwaron ruwa na ruwa wannan kuskuren fahimta ne ubangiji ta Allah na magana akan wanda ya kisa na ganganci ga sakamakonsa a wajen sa kuma ya kasu mu'minin muta'ammidan fajzahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa atlahu azaban azima kisa na ganganci shine duk wanda ya kashe mummuni da ganganci Allah ta ya ce fajzahu jahannamu khalidan fiha zuwa karkan aya ita kuma ayar cikin suratul bakara tana magana akan kitabi kutiba alaykum alqisas bil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unta bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan ta faɗa hukuncin da za a yi masa a duniya tunda duk mutumin da aka kashe shi haƙƙi biyu ne ya rataye da wanda ya kisa akwai bangaren da ya shafi ubangiji ka kashe masa bawa da shi ya halitta shi da kansa akwai bangaren da ya shafi yan uwan wanda ka kashe lokacin da aka yi kisasi ko aka karɓi fidiya duk wannan kaga ya shafi mai ne ɗan uwan wanda aka kashe to kuma wannan tsakanin ka da ubangiji kuma kai shi to mutum idan Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya kama shi da zunubi ranar tashin kiyama tunda ya ce wa yafiru ma duna zalika wannan shine hukunci amma mutum ya ce a ah, wai idan mutum ya kisa na ganganci shine dole sai da aka kashe shi ba maganar fidiya to ya zai da wannan ayar kuma ofiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi ihsan ya hada ayoyin qur'ani fada kenan ta hanyar gurgurar fahimtar sa shi domin wata aya ta ce kaza wata aya ta ce ba kaza kenan shi a fahimtar sa wata aya ta ce ba fidiya to kuma wannan ta ce akwai ba sun yi fada da juna ba kaga wannan mugunyar fahimtar su ce ta dadar da fada tsakanin ayoyi inda yana da gyararriyar fahimta da ba fada tsakanin ayoyi dan ko ce abin da suke magana kai daban wannan tana magana hukuncin duniya wannan tana magana hukuncin lahira amma wa katabna alaihim fiha annan nasu bin nasu mun bihi da wannan ayar ta zai ta ko ya kashe ko da kai mun kashe don ba nafsu bane ba in muka ce zamu mu'amalance shi da ke mu'amalantar mu ya dauki qur'ani gangariyan sa ba ruwan shi da hadisi ya aike da shi to duk wanda ya kashe ya fesa shelter ya kashe sauro ko ya kashe kuɗa shi ma sai mu kashe da ya ce an nafsa bin nafs da ya kashe shi ma kashe to ran kuma kuma ne shi ma to kaga wannan ne ba fahimta dole sai an koma karkashin hadisi sai a gane nafs din da ake nufi ko wata nafs domin inda za ka kashe kafiri ma ba za ka kashe ka ba dan saboda hadisin annabi Allah ya fasala muslimin bi kafir dan musulmi ya kashe kafiri ba a cewa ayi kisan sai dai biya biya amma a ce a kashe musulmi ba zai yi ba dan darajar su ba ɗaya wajen Allah ko da ganganci ne kuwa to ya zaka yi da wakata wani alamin biya min nafsa bin nafs ashe ba a gaggawar ɗaukar hukunci sai mutum ya koma zuwa ga hadisai dan ya waye sosai da sosai na'am ayyo dai kan na gama da ku da yawa wato ku kun so ku yi tambaya akan alwala mai magana akan aikin haji kuna tambaya akan alwala na zo magariba na samar kan karfi ya samu mai saki mata ta saki uku ya zai da ita ya yi wane ne duk ne ba nan gurin ya zai da lama a cikin alwala wa titi awa ai ya kamata kokolomar da gaba da yawa sosai ba ba ta da waɗannan ba laifi ba amma kowanne darasin su idan an zo sai ai yanzu tambaya biyu ce kawai faɗi tambayar ka hankalinka ba zai kwanta ba ba ba eh hmm. to mu hoto ne wata kasa na duniya wanda take fada musulunci hmm. a nani sai an sa ne saboda turare da ta ko ka sa wani wanda ya gani da ruwan sa ba ya kai kun ji bayaninsa yana ganin wannan abin ya tuhumce shi da ababe guda biyu abu na farko cross ne abu na biyu kuma hoto ne na wata lalamiyar kasa to yanzu abu na farko da za mu dauka shi ne yanzu akwai wanda bayan da shi yake da tabbas na cewa wannan alama ce daga cikin alamomi na cross alamomin cross nan sanannu ne ko da kala nawa ne sanannu ne a duniya a cikin alamomi na cross wannan ɗaya baya ciki kaga wannan mun kaure ita ya rage na hoton kasa shi hoto kuma da ake magana akan sa cikin shari'a shine duk hoton abu mai rai shine wanda yake haramun hoton kifi hoton dan adam hoton jaki sa dukkan wani abu mai rai amma duk abu mara rai kamar bishiya kamar ruwa kamar duwatsu eh duk wadannan baya cikin haramu wanda wannan baya cikin abu mai rai abu ɗaya ne kawai zan baka dawa kai baka faɗe shi ba ni yanzu zan baka shi kyauta <laughs> zan baka shi kyauta alama ce ta tutar amurka tunda kuma alama ce ta tutar wata kasa. ɗaukaka tutar yana zama kamar ɗaukaka darajar wannan ƙasar ba haka bane yake nufi tunda duk inda aka sanya tuta ko ta ƙasa ko ta abin nan alamar ta yi sama wato wani ramzi ne da ake bayarwa na cewa ɗaukaka dan kuma ta yi ƙasa fa ta faɗi kenan to tunda a yaren da ake mu'amala da shi a duniya sai daga tuta na nun ɗaukaka wannan ƙasa to kenan bai kamata mu daga tutar wata ƙasa ba wannan na baka shine kyauta saboda gaskiya yanzu mu samu turare mu samu wanda babu tutar amurka ne zai fi kyau amma yanzu wannan da kawo shi babu wanda zai ce mun aikata wani katon haramun cikin masallaci da sa sunna ta rushe ko wani abu sai dai mafi kyau fitar da shi an gane wannan da kyau a <laughs> ah, mai tambayar da take nan gurin kwanaki ya tambaya na ba shi ansa yanzu ya sake tambaya zan ba shi ansa ta karshe gaba da wannan yana magana da ya saki matar ta saki uku amma a da'awarsa saki biyu ne ya yadda cewa ya dace da sunna akwai sakin da bai dace da sunna ba daga ciki kamar ya saki tana cikin haila na uku ke yana ganin kamar saki ba tana cikin haila kamar bai yi ba har yin kawo hadisin abdullahi da umar to mai hadisin abdullahi da umar ya ce hadisin abdullahi da umar abdullahi da umar ne saki matarsa tana cikin haila sai umar ya je ya faɗa annabi abdullahi ya saki matarsa tana cikin haila sai annabi ce je ka umarce shi ya mayar da ita har sai ta yi sarki ta sake haila ta sake yin sarki sannan in ya ga dama ya rike in ya ga dama ya saki to me wannan hadisi ke nuna ba sakin ya yi ko bai yi ba kuma da kuka ce ya yi annabi ya ce a mayar ba a cewa ko mayar inda bai yi ba annabi ta yi murhu fal yuradiha wal muraja'atu la takunu illa ba'da salat falyuraji'ha murhu umar umarce shi mayar da ita ya nuna sakin yayi da ku duk abin da zaka fake da shi dai kan dora ka bari hatta san ki hazaujan gairaka ba yadda ka iya dai ka auri wani idan ya sake ta shikenan daga baya kai ka aura shi yasa ba a gaggawar saki uku din sai ka duba ka duba ka hanga ka hanga komai ya kare maka shi saki ita ce dabara ta karshe wajen ma'aurata amma in kana da abin da zaka iya lafi mata kai gyara kaga wannan hanya ta ki yaduwa duk wanda ya bi matakin da shari'a ta tsara har ya saki guda uku to za ka samu ya wadata da matar kuma ba ta sake damun sa a zuciya amma duk wanda ya gaggawa da bai kai ba ya kawo ya zo ya saki daya biyu har ya kai uku to sai Allah ya garabce shi dan shi ma ya riga ya saba dokar Allah sun an gane ku tambaya ta karshe shine mutumin da yake magana akan tufafi da ya kamata a a cikin a cikin cikin sunna eh malaman sun kafa kashi zuwa kan wannan mara hmm. wajen musamman su da abin ilmin musayyib kuma hmm. mu zuhuri sun tafi duk malam ya ce jumhurul ulama hmm. sun tafi kan shi kan bai mutu tunda an yi bid'a kuma man ahdasa fi amrina hada ma laysa min wa rajul ba ka tsaya kan cewa tunda bai ne ba ya taba zama addini a shika addini addini sun da shi sannan wa'in ta mazauri guda hudu ma malik da sauran su kuma sun tsira kan cikin tayi amma wa'in nan kuduman malaman wanda ke sama da imam malik sun tafi a kan wannan shigan bai ba kuma su na wannan hadisi su kuma suka yi bayanin wa'in abu suka yi dogon shi eh. a nan gaskiya malamin kiran da lalle shi nan bai afuwa to kada ba dai man da hut sakin nan yayi ko ba gani wannan kamo wanda kai bijimin malamai duk ba zai kai ba zai kai ka gaci ba wato kullum abin da ake nawa jamharatul qawl la taqtadir rujuhat kasance wannan zantan mafiya yawa suka faɗa wannan kuma kadan ne suka faɗa baya nuna mafiya yawan dole sun fi wannan sai wa fi karfin dalili ke sa daga koma zadul ma'ad biya ne khairul ibad na ibn al qayyim ya yi bayani mai kyau akan wannan mas'ala amma maganar waɗanda suke cewa wannan saki uku bai yi ba bid'a ne ba wai suna nufin wanda ya saki cikin wancan ba abin da suke nufi wanda ya saki ta saki uku lokaci guda shi da aka samu sai ibn azum suka ce wannan bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kwata kwata ma bai yi ba in ne goma za ta mu'ad an tsaya hankali ga <laughs> yawwa to an ji saboda hadari sai dai mu kyale abin a haka amma iyakacin abinda bincike na ya kai ne gare shi wannan saki ya tabbata saboda ba a yin muraja'a sai bayan saki ya tabbata annabi ce murhu falli warajiha ko umarce shi ya dawo da ita wannan yanzu da saki yayi da yan ba haka wuta zai ta koma a sakin bai yi ba amma tun da yake umarce shi ya dawo da ita bai ce ba zai ka koma da ita gida wato kenan miji shine ma yake da ikon ya ce ta dawo kamar yadda yake shi da ikon mai saki domin shi ne allazi bi yadihi uqdatun nikah kullawa da wawarewa a hannun sake yawan wani a ce da ita